Tare da sallama a gare ku da watan dukkunanan lahiya da wannan yammacin Alhamis 22 ga watan Satumba. Yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta Facebook shi ma kai tsaye a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar jamhuriyar babban Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa. a kan mita biyar a zangon FM a sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Usman Ahmad Kabara. Maryam Bashir Bugaji. Tare da Halima Jimrau. To a wannan makon ne hukumomin kasar jamhuriyar Nijar suka tabbatar da bullar wata cutar dabbobi mai kisa a yankin Tawa. Saboda haka a yau wannan sabuwar cuta za mu tattauna tare da Dr. Iliyasu Idi mai nasara kwararren likita a niame babban birnin kasar ta Nijar. Me mafarin wannan cuta? Me alamominta? Me rigakafi? Tana da magani? A ci gaba da cin nama da shan madara da nonon dabbobi ko a daina? Dr. Ilyas Idi mai nasara zai taimaka mana da cikakken eh, bayani. Za mu buɗe layin wayarmu uh, ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili sifili uku biyu haka kuma alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili sifili uku biyu Ku kira mu kai tsaye ku yi wa dakta tambayoyinku. Muna fata masu sauraronmu na ƙasar Nijar za su bugo domin su mika tambayoyinsu daga bakinsu. Ku biyo shirin naku na yau da gobe shirin matasa. To, kayan muhara tattaunawa da Dr. Ilyas Idi mai nasara ga wata matashiya da Suleiman Mummuni Barma ya turo daga Nyamai babban birnin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. sakamakon binciken jini da ƙwararru a ɗakin bincike na laboratoire pasteur ke birnin dakar na ƙasar senegal a ranar 16 ga watan nan na satumba da ya tabbatar da gano ƙwayar cutar masassarar dabbobi wato fever de la vallée du rift a jinin dabbobin da suka faɗi rashin lafiya da kuma na mutanen da aka kwantar a asibitin tasara da cintabaradan da ke yankin tawa daga cikin mutane hamsin da aka kesta cewa sun kamu da wannan ciwo a sakamakon wannan annoba kimanin 22 ne suka mutu in ji hallaru sha'aibu jami'i a ma'aikatar rigakafi mai kula da ɗaukar matakan dakile annoba mutum hamsin suka suka kamu kuma a cikinsu mutum ishirin da biyu suka rasa rayukansu dabbobi su suka su suka mutu da yawa sai da mata shi ma a cikin dabbobin ta kwana sai a lokacin nan ne mu mutanen mu suka ce mu mutane sun fara kamuwa wanda suka mutu wannan dukansu makiyaya ne masu kenan wuni da kwana da dabba labarin bullar wannan annoba ta cutar masassarar dabbobi fever de la vallée du rift a gundumomin tasara da cintabaradan na bayyana ne a wani lokacin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da shagulgullan sallar lasar gishiri wacce albarkacinta makiyaya daga kasashe makwabtan nijar ke hallara a garin ingal da ke yankin agades sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin suma amin Amin amin suma amin ya Allah Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa <laughs> kai to Allah ya sa mu dace muna godiya shata ka ga ziri yadda yake rawa amma yana tsaye a bayan juli yana ta rawa <laughs> to ma sauraro ku gyara zama ku shirya tambayoyinku da kuke da su wanda kuke son yiwa Dr. Ilyasu Idi mai nasara kwararren likita a Niamey ta ƙasar Nijar wanda zai yi muku cikakken bayani game da sabuwar cutar ta dabbobi da ta bulla a yankin tawa wanda ya hallaka mutane akalla 22 To masu saurare salamu alaikum kamar da muka shaida muku yanzu haka muna tare da Dr. Ilyasu Idi mai nasara kwararren likita a Yamai kasar jamhuriyar Nijar wanda zai taimaka mana da bayani amma ka mu hara magana da dakta bari mu nanata muku lambar da za ku kira mu a yau wato plus one ko plus eh? biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili sifili uku biyu Malam Na jikin ce plus 1? Eh plus 1 ba, eh. plus 1 mu ce plus 1. To, a ƙara alamar hmm, tarawa kenan eh. eh. sai a sa ko? To alamar tarawa ɗaya, hmm. biyu, sifili biyu, shidda ɗaya tara, sifili, sifili, uku biyu. Yawwa. To, Doktor, salamu alaikum. Wa salam wa rahmatullahi ta'ala wa kato halima jama'a. Yawwa Dr. Ilyas Idi mai nasara muna godiya sosai da ka samu dama ka amsa gayyata mu domin ka taimaka mana da bayanai akan wannan bakuwar cuta za a iya cewa ko? Lalle ana iya ce mata bakuwar cuta tun da wanga game da ta shigo nan kasar Nijar. Mm. Yawwa to Dr. daga wani lokaci aka fara lura da cewa wannan cuta ta shiga Nijar? Eh, lokacin da an ka gano wannan cutar ta shigo wannan kasar a wata wanda ya shuɗe watan Augusta. Lokacin nan ne wannan cutar ta shigo cikin wannan kasar. Mm. yawa to na san akwai bincike-binciken da kuka, gudanar kam an ce kamar cuta ce daga dabbobi ko? Kamar waɗanne irin dabbobi? yawa cuta ce dai ainihinta. abinda ma ake ce mata wannan eh, fievre de la vallée de rift ake ce mata da turanci kuma ainihinta tun alif dubu da dari tara da talatin da ɗai ta fullo kai a ƙasar kenya kenya a can kuma wani ƙauye da ake ce ma rift wani ƙauye ne da a cikin kamar kwari nan ne ta kama tumaki da yawa ta kashe su an ga tumaki da yana ta mutuwa da yawa sai an ka je an kai bincike da an kai wannan binciken ne an ka gano ita wannan kwaya cutar ba a santa ba sai an ka bata wannan sunan fiever de la vallée de rift mm. kuma da ta yi banna kenya ta tuma ta je somalia ta je tanzania eh, alif dubu biyu da sun ka huce yau shekara goma sha shida ta je saudiya ta yi banna kuma ta je ƙasar yemen ta yi banna sai mm. yau cikin wata wanda ya shuɗe ga ta shigo cikin ƙasar nijar mm. alhalin ta ita abin da take kama dabba ne kawai take kama sai an kai katari bayan ta kama dabba kuma zaman toyo tana kama dan adam tunda can ma mm. inda ta yi ta kama dabba sai an ka iske ta kuma ga dan adam to wajen dan adam tana banna babba yau in kiddi ba watan da ya wuce nan Nijar an samu kamar mutane da sun ka kamu wajen hamsin da biyu cikin 52 da nan an samu eh, rasuwa kamar mutum 21 da sun karasa su game da wannan ciwon wanda ake mm. ce ma fever de la vallée de rift mm. Yawwa, mm. to dakta kamar da kai bayani da harin harko dai wannan kwayar cuta a dabbobi aka ganta. Me ya faru aka eh. aka yi wannan kwayar cuta har ta rikida kuma ta koma tana yaduwa tsakanin daga dabba zuwa dan adam. To abinda mawarin da ma yasa saboda ke san duk kasashen ga inda ni zana da nan ne mutane kamar suna tare da bisa shi ko yaushe. Kuma a kasari akwai inda ma in za a yanke bisa eh ba a zuwa a auna ta haka nan ake yanke ta nan wajen mu kamar ke sana abin da ake cewa a bataji clandestine a yanke bisa ba mahuta ba tunda mahuta an ka yanke bisa an ka ga alamar ciwo gare ta ba a cinta kuma ya kasance duk nonon da ake sha in an tatso shi sai kiga mutum ya tatso nono daga bisa ya sha wannan nonon ba cikin an dawa shi ba ko an samai wani magani wanda zai kashe kwayar cuta ko ko in kamar bisa ta mutu sai kiga an ɗauke ta da hannuwa ba cikin an kone ba ko an ɗoki wasu matakai to yau da gobe ke san ɗan adam kamar yana tare da bisa mm. abin da ke iya kama bisa ba lalle kullum haka nan bane ta yiwa sai zaman to yau wanga ciwo da an ka sani ga bisa kawai gashi ya kama ɗan adam kuma ta ya kama ɗan adam ta kama zamantakewa da bisa cin naman bisa ba cikin auna naman nan ba shan nonon bisa ko ba ta da layaya sai a tatso nono kamar can inda ta washe ba can kasar tawa kamar kasa ce ta noma da kiwo alhali shi wannan ciwon yau inda duk wannan gano su mutane ne wanda ke noma mutane ne waɗanda ke kiwo kuma yana yawa ya kama har mutane waɗanda ke yankan nama mm. yankan nama kamar ka tsaya gidanka ka yanke bisa ka je ka sai da mutane ba ka yanke ta mahuta inda likita zai auna ya ga wannan naman ya cancance a ci shi ko ya cancance a yada shi mm. ke ji muharin da ya sa yau an ka same ta ga ɗan adam mm, yawa Doktar muna magana dabbobi bisashe akwai manyan bisashe akwai kuma ƙanana kamar in muka ce mhm. tumaki ko awaki ga akwai masu masu kiwon raƙuma akwai mm-hmm. dabbobi iri-iri ga shanu ga kamar akwai duka iri duka dabbobi ne ke kamuwa da wannan cuta ko kuma akwai wata dabba takamaimai wadda eh, wannan cuta kwaya ke kama kwayar wannan cuta ke kamawa eh, zan ɗauko miki ɗan karamin tarihi lokacin da ta shigo ga cuta alif dubu da ɗari tara da talatin da a ƙasa eh, kenya kamar tumaki ne da raguna ta kama kadai da an ka same ta somaliya an ka iske ta ga shanu an ka iske ta da da hamma bisashe wanda ake ce ma jakai ina ji ke san da jaki aiko ah sosai <laughs> to kuma yanzu sai ta zamanto dubbisa tana iya kama dubbisa hmm. eh a ainihin ta da rago ne an ka same ta ga tunkiya ne an ka same ta hmm. eh amma yanzu sai zamanto duk wata bisa wadda eh, ake iya cin naman ko ba cin naman ta ma tana iya ta kamu hmm. balle inda tana tare da bisa wadda aka kame tunda ciwo ne dan eh, adam bayan ta nama ma kamar in yanzu ana yanka nama kana kusa wannan jini ya watsu maka cikin hanci ko ko ka dan jimu ko baka ci wannan naman ba wannan jimo jini ya tafi wannan jimo kana iya mm. mutum ya duki wannan ciwon mm. to bisa sheku tsakanin su suna tare ko da suna yata majina suna abubuwa daban-daban to ke ga abin da ya sa kenan wannan ciwon ya zama to yau kamar ya zama to ma na bisa shi gaba ɗaya duk yana iya kama bisa shi mm. ma ainihin shi da ya fito tumaki ne da raguna kawai yake kama yau shekaru da shekaru amma yau eh, bincike da an ka yi kasashe waɗanda an ka same shi kamar saudiya yemen an same shi duka daga bisashe har da kuma mm. an same shi mm. yawa mm. to doktor idan dan adam ya kamu da wannan cuta ya yanayin wannan cutar take me me alamomin wannan cuta ya ya ya lalle dan mhm. adam kamar in ki doka dan adam in kama wannan kwayar cuta ta same shi cikin kwana biyu zuwa kwana shida ne za a samu alamomi alamomi na farko menene ne masassara ce zahin jiki e naman jikin mutum yana tamna gaɓoɓin jikin mutum su ma suna tamna gaɓoɓi kamar abin da muke cewa gaba kamar articulation e bayan shi yana sa amai nan kamar mu da muke nan ne in ki ɗauka Nijar sai a aza abin da ya sama ta yi banna da an ga wannan alamomi da duk in an ga wannan alamomi nan kasan mu sai a ce kai masasar cizon sabroci. alhali ba masar cizon sabro ba ce hmm. yannan bayan waɗanda alamomi akwai mayan alamomi wuya ya kage mutum oh. kamar bai iya juyawa nan bai iya juya sama bai iya juya ƙasa kuma bai son ya ga haske in ya ga haske yana jin wani irin ciwo kuma baya iya cin abinci kuma sai wani irin amai ya zo wanda baya tsayawa sai ki ga mutum yana mimmikewa sai a sa tsammanin kuma kamar dan sankarau ne dan sankarau ne ya kama shi alhali ba dan sankarau bane wannan ciwon ne kenan ke shi alamomi mayya mayya waɗanda yanzu haka waɗanda da sun kamu nan ne har ya ita da rayuwar kingi waɗanda alamomi ne an ka iske gare su hmm. Yawwa, hmm. to doktor ya zuwa yanzu waɗanne irin matakai aka ɗauka a nan ƙasar jamhuriyar Nijar domin daƙile yaɗuwar wannan cuta? yanzu matakan da an ka ɗoka kamar wanga aikin ne da kuke yi na waye mutane kai mutane su san da lalle wannan cutar tunda mataki na farko da wagga cutar ta kama ta yi ɓanna minista ta kiwon lahiya ta hito ta yi sanarwa ta kwatanta wagga cutar ga ta ta shigo ta kama mutum kaza kuma ta kashe mutum kaza kuma ya kamata mutane su yi hattara game da nama duk wani yankan nama yau ga a yi shi a gida. a ta a yanke nama duk wani wanda ya yanke nama a gari a je a haɗe shi wajen hukumomi na biyu masu shan madara da an taso ta balle wannan kuibi na kasar mm. tawa a'a a je a dafa madaran nan in mm. an tatso ta ga a sha a dafa ta kakin a sha kuma duk wani masai na bisa gan mm. mutum ya je taba shi dan adam a kone a kone kuma a bar camuya da bisashe kamar kana da bisashe sai ka zo ka shiga cikin su kana kama su kana wannan kana wannan a'a wannan an ce mutane su kiyaye kuma mm. akwai abu biyu wanda an ka tsammani kuma waɗanda ma bincike ya ba da su ma suna ɗauko wannan ciwon su sa akwai wasu kuda waɗanda ake ce ma kuda masu shan jini Mm. mush matofaji kuma akwai wani launin saburo mm. wanda ke iya sukan mutum ya zo ya ɗauko shi daga bisa ya zo ya sa mutum to shi ma duk waɗanda a cikin wannan keɓi an ce in za su kwana balle waɗanda suke cikin jihar nan da an in za su kwana su yi unwani da gidan sange da gidan saburo mm. saboda ga wannan abin ya je cizo bisa wanda adda wannan kuma ta zo eh, shi ma ya ɗauki eh, wannan ciwo kuma a samu duk ai ta faɗa mutane ai ta ba su bayani da kuma an ga wanda adda waɗanga alamomi da na kwaɗi masassara da kuma ga a ce a ah, masassara cizon sauro ce bar a sai dan magani dan kemistry a ba mutum a'a ga ai haka nan a zabura a zo a hodi likita ko a ɗauko mutumin nan a kawo shi likita da kingin wuri saboda a yi bincike a gano in wannan ciwon ne ke gare shi. Yawwa, to dakta kayan mu ci gaba bari mu sake ba ma sauraron mu lambar da za su kira mu watakila suna da tambayoyi musamman 'yan eh, ƙasar jamhuriyar Nijar da ke jin mu yanzu mm. domin su kira su yi tambayoyinsu. Yawwa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu shidda ɗaya tara sifili ɗaya biyar hudu. Saboda 'yan Nijar barin haɗi da faranshi. 202 6 190154 202 619 biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili ɗaya biyar hudu da fatan za ku kira ku tambayoyin ku. Eh, haka yake kin san ni na dan san wani abu da hin ce zero ka tira bin on sa <laughs> to ga kira mun samu doktor ga kira mun samu bari mu ji yawa to likita wannan ciwo da ya bayyana ko kuma cuta da take barazana ga mutane shin akwai wani abu da misali kamar misali ka san ana yara kanana da sauransu kila kai babba kana ta tare kanka yara fa ko wani abu da ya kamata a yi tunda su ma suna mu'amala da dabbobi eh yara ya kamata a tuki matakai su ma a kare su hmm. balle cikin wanga lokacin da wagga annobar ta bullo ya kamata a kiyaye a hana su cuɗanya da dabbobi takan yi wa su ma kaga dabban nan eh, ta zo ta lashe yaron nan ko ko yaron nan takan yi hana da wani kurji ko wani abu ta lashe shi eh, ha abun ya gamu da jinin shi ko ko yaro ya je ya taba wani abu ko ya hita dabba ta mutu ya je ya taba mm. duka wannan abu ne wanda ke wa don haka nan eh, kariya ta yau ta wuce kamar babba kawai eh, kenan da yaro da babba eh, kowa da kwa kamata a shi yawa doktor ga kira mun samu daga najeriya jihar zamfara salamu alaikum wake magana Rilwanu Sa'idu ne daga gayyari a Zamfara. To, Malam Rilwanu ga ka ga Dr. Ilyas Idi mai nasara. To, ina wani ku hajiya Halima ya aiki kuma barka da ina yan mabakon ku barka da zuwa. Barka dai da Usman da Maryam duk muna tare a nan. To ina gaishe ku kuma barkan ku da aiki ina yi bakon ku kuma barka da zuwa. To yana jin ka yi eh, tambayar ka yawa. Barka ka To tambaya ta ana ita ce shin wai yaya zan yi in gano wannan cuta tana tare da ni sannan wace hanya zan iya bi in kare. Tambaya ta kuma ta karshe shi idan dabba ta kamu da wannan ciwon idan aka gyara ta aka ci naman ta mutum zai To layin ya hmm. tsinke amma dai yau na san bari mu karasa mishi tambayar shi idan dabba ta kamu da wannan cuta za a iya idan aka hmm. yanka aka gyara ta za a iya cin naman ko ba za a iya ba. Hello, doctor. Doctor kana jin mu? to ga dukkan alamu mm, na ga <laughs> sai mun sake laliban dakta kenan <laughs> eh ga eh, dukkan alamu to haka yake to to kin san dama yawanci irin wannan matsaloli aka samu irin wa'annan yan cututtukan suka bullo sai ke ga wani lokaci sakaci yana sa abin ya ya fiye da yanda ake tunani dama na so in tambaye shi ne in ce to wani hoɓasa kuma yake ta gwamnati za ta yi Mm, mm, tun da mutane sun kare kansu gwamnati ita ce kuma da karfin kila sosai kuma kuma kuma kaga galibi zaka ga kama a kasashen mu mm. zaka ga irin waɗannan abubuwa za su faru yaduwa kaɗan kaɗan amma sai kaga mm. kamar wani lokaci gwamnati tana ɓoyewa eh, sai kaga kamar hukumomi ba wai eh. ina magana Nijar ba eh, amma galibi a kasashenmu na Afirka mm. zaka ga sai ai ta ɓoyewa ai ta iyawa a ce ga yanda take a ce ga wata cuta ga yawa mhm. haka to to ina ga ko likitan ya sake samuwa to amma dai bari a sake kiran wata lambar ko a gani ko eh, zai samu eh, ina ga <laughs> bari bi ga musu yau <laughs> madam kamar zaki ci wani abu ko a kawai ina tunani ne ko kin tambaya ma eh, shi likita mm. wannan ita masassarar ba ta da magani ko rigakafi shine ai muna so amma ina ga kamar akwai tun daga harin harko bayanin da aka yi aka ce mutane wajen kamar hamsin ne suka kamu mm. Yawwa to daga cikinsu ne wani lokaci a ce 21 ko a ce mutane 22. suka rasu eh to to amma aka eh. ce a sauran kamar akwai waɗanda yanzu haka suna kwance ah, suna samun mm, sauki kenan da alamu akwai Allah sa da kuma kin san da mutane da yawa sun dinga tsammanin irin mura tsuntsaye din nan ce yawa eh na kaji da ake ta dauka da wanda aka taba yin su a yan shekarun baya har da su Najeriya da sauransu to sai gashi a shi a jikin dabbobi take kamar mun ji ana magana kan har yana magana har da nonon shanin da eh. sauransu mm. to to Allah ya sa mu dace kuma kaga kamar a kasashe irin namu zaka ga cikin babban cikin gida mm. zaka ga kuma ana kiwon dabbobi wani ma tana nan kofar ɗakin ka <laughs> haka ne ba mu ce kai ayi ba amma dai ayi eh, hattara a dan kange su mm. gefe yau ga dukan yau ga eh. duka alamu ina ji yawa yawa to doktor yawa layin ne ya tsinke wallahi eh haka dai ne haka eh, dai ne eh, yawa <laughs> yawa mm. wannan da ya tambaya ya ce ya zai ya gane yana da cutar ya zai yi kuma ya kare kanshi sannan idan dabba ta kamu da wannan cuta za a iya in an yanka ta aka gyara da kyau za a iya cin naman ko ba za a ci ba Eh, lalle kamar wadda na hodi ne wadda ake gano in mutum ya kamu in mutum ya kamu tun da shi inda ya kamu ba ya magana shi bai kamu ba mm. <laughs> eh, mutum yana zahin jiki yana masassara mm. yana gabobin shi ko ina ya suna ciwo eh yana amai kuma wuyan shi yana mai ciwo har ya kai inda yake kagewa mm. kuma bai son ganin hasken wuta, balle hasken rana yawa daktar ka ci gaba da wannan bayani ga kira mun samu daga Kano yawa bari ya tambaya shi duk sai amsa musu hello salamu alaikum Amma alaikum salam Hajiya Jamila barkan ku da yamma. Barka dai Halima ce da Usman da Maryam Jamila tana can tare da kai a Najeriya. To ina muku alkhairi Allah ya kara Allah ya kara mana lafiya gaba Amin ya Allah amin wajiya sunan mai magana. Yawwa mai magana dan Juma mai shago ko kai ne daga karamar hukumar Sanya da ke jihar Kano. To Malam dan Juma dakta na jin ka ita tambayar ka. To ni tambaya ta da zan ga dakta game da wannan babban al'amari na rahin lafiyar murar dabobi. To wai mutum in yana da wa'annan dabobi ba fata ake tabo mana nan ba. To mutum ya zai iya kare kanshi da iyalan ga wannan zazzabin dabobi da ya bullo a jamhuriyar Nijar. To Malam Danjuma mun gode sosai. To doctor ka ji tambayi. Ina muku fatan alkhairi da fatan za ku tare lafiya. Dokta Allah ya kara ma lafiya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. To amin to Dr. kaji tambayar dan juma amma kana mm. kana kan ba wancan amsa tuku in ka kammala sannan sai ka ba dan juma amsa eh, ko yau bisa wancan tambaya ta farko alamomi wanda ake gane mutum ya kamu akwai zahin jiki akwai naman jiki yana ciwo akwai gabobin mutum suna ciwo akwai amai akwai wuya yana kagewa in wuya ya kage har ya kai inda mutum baya son ganin rana baya son ya ga hasken wuta baya iya cin abinci ga amai baya tsayawa mm. sai a sa ma tsammanin ko masassarar cizon sabro ce ko dan sankarau alhali wannan mugun ciwo ne mm. to wannan dabba in an tabbata dabba ta kamu mm. tun da kaga ake a gane dabba ta kamu kama abu ne take wanda ba a saba ganinta da su ba tana tunna kai tana sako miyau tana tsira tana wasu abubuwa wanda dai ba a saba kamar in kun san zanga ta kama kare ita ma mm. damban nan wadda ta kama da wannan ciwon haka nan take yi mm. alamomi biyu ake gani to an yi son wannan dabba a kama ta a kashe ta amma ga a ci a ai dan mm. haka ake cewa a kiyaye da yankan gida in za a kai bisa mahota a yanke in an gano wannan ciwon sai a zuba da wannan naman wannan naman ko za a dawawa eh maganar da muke ba mutane ga a ci wannan nama mm. saboda ba a san irin hatsarin da za a iya kawa ba yawwa doktor wata tambaya wannan cuta tana da magani ko ba ta da magani eh, halima wannan cutar ba ta da magani ba ta da magani tun da yanzu haka ma maganin rigakafin ta an hiddo shi me har yanzu kamar ba a ba da izini ba hukuma ta duniya gaba ɗaya ta mm. kiwon laya oms ko who ba ta ba da 'yancin a hiddo wannan maganin a saida shi ba tunda wani ya hiddo wannan maganin an yi gwaje-gwaje amma gwaje-gwaje ba su kare ba hmm. kenan ke ga babu magani babu rigakafi hmm. amma hmm. Eh, a bayanin da ya sunan shi ne wani eh, sha'aibu eh. wanda a tattauna wanda rahoton da aka aiko ya ce cikin mutane hamsin da suka kamu 21 ko da biyu suka rasu amma akwai saura yanzu kamar suna samun lahiya To me eh, aka musu me aka <laughs> musu da suke harhadowa daga wannan eh, cuta? Eh to ke san kuma wannan abun al'amari sai a ce kamar al'amari na Allah ke san har bature yana a ce akwai abu ke abstract. Abu a hmm. baya da magani amma sai a samu cikin waɗannan mutane waɗanda adda sa'a kamar abun da ake ce ma tarihin tahiyar ciwo. Hmm. Tarihin tahiyar ciwo kashi biyu take. Ko ba a yi maka magani ba ka warke ko ba a yi maka magani ba ka mutu ke ga wasu cikinsu an samu wasu sun warke koko mm. suna nan suna samun dama menene an kai musu magani ne kamar in mutum na zahin jiki a mai maganin zahin jiki waɗanda in mutum na amai a mai maganin amai in mutum na ciwon ciki a mai maganin cuto waɗanga abu ne kuma da ruwan jiki da an kai ta ƙara musu tunda mutum na amai yana amai biya da ruwan jiki to da mm. ikon Allah tunda ita wannan kwayar cuta wadda ake cima virus in an yi magani in ba a yi magani ba wanda addasa a kwana biyar ne take cikin jikin shi in ta yi kwana biyar din nan ko ta mutu da kanta shi samu ya warke game da maganin da ake mai amma maganin na ainihi ba magani ne mai kashe wannan kwayar cuta ba ko mm. ko mutum ya warke ya samu matsala uku mai ya baya gani ko ko baya gani ko ko ya samu matsala abin da ake ce ma eh, encephalitis shi dai mutum ga ya warke amma bai san inda yake ba kenan dai mm, eh. kenan abin ya danganta da kwarin garkuwar jikin kowane dan adam yawa ke ma gane to mm, wannan ita ce ma mm. babban amsa wadda ma bincike ya bada abin ya danganta da kwarin eh, garkuwar dan adam kwarin abincin da yake ci mai kare shi mai inta iske mutum wanda adda yunwa to wallahi sai wannan sai gyara na Allah. Doktor, doktor da wannan cuta ba ta da magani kuma eh. Allah da ya kiyaye kar ta bazu ya za ku yi ku ah. tabbatar da cewa wannan cuta ba ta bazu ba. To amma ana na ana ɗaukar matakai yanzu haka nan ne Nijar duk inda nan ƙasar da ya ta tawa inda ta kamu yanzu haka abin da ake ce ma kojefi nan muna ce mai kojefi da turanci kamar kungiya ce mai kula da harka alluba duk wani abu wanda ya kamata a kai can an kai kuma duk wani abu wanda zai sa a gano wannan cutar an kai saboda da an samu wannan abun a ɗauki matakai a kare mutanen cikin gidan e, kuma duk wata dabba wadda za a kai mahuta mm. sai an kara bincike hiya wanda an ka saba yi saboda ni saboda in tana da wannan ciwon wannan naman za a yanki ta a yi watsi da wannan naman su masu aikin wannan nama doktor wata matsala akwai akwai wasu mahauta waɗanda ke kamar a zaka ga a bayan gari ko cikin daji suke yanka wannan wani kira zaka musu wani bayani zaka musu domin gaskiya kasu yada wannan cuta to su kansu su suna cikin hatsari na su kamu wannan cuta kuma su za su sa mutane cikin hatsarin kamuwar cuta kira na farko da an kai musu duk wani yanka yau na gida an ce mutane su rage su bari kwata-kwata in son samu ne mutane su bari kuma hukumomi masu kula da yanka an ce su ɗauki matakai an ba su hannu an ba su yuka an ba su nama saboda duk wani wanda an ka yana yankan gida amshi wannan naman a zubda tun da mm. su kansu yau masu aiki can abatuwar ta gasket inda ake yanka na gasket an ce in za su kama irin wannan naman akwai abu da ake ruwa na hannu a sa gan akwai kayayyaki waɗanda ake sawa na ruwa huska da komi tunda in ka shaki wannan abun in ka tari an kai wannan bisa baka san tana nan ciwon mutum yana ɗauka wannan ciwon Allah ya kiyaye yawa doktor mun gode eh. sosai lokaci ya fara daga mana hannu da mm, fatan masu saurare sun karu kuma sun amfana da waɗannan bayanai da kai mun gode sosai Allah ya saka da alheri masu magana da na cewa in kunne ya ji jiki ya tsira oh, ya mu yan Nijar aka ce kan mutu ci nama ai an shiga uku musamman aka da mu na mai kwadai na nama mu nama ai da shi ma muke karin kumallo ma saurare iyakacin shirin kenan Allah ya kare mu ya tsare mu baki daya yawa sai gobe idan Allah ya kai mu